Bismillahirrahmanirrahim. Izzata, babi na goma sha tara. Ko da ya koma su Phil ya ɗauka ya dawo falo don ko ɗakin baccinsa ba zai iya kwanciya ba. Yadda yake jin kansa na juya masa da sarawa, cikin matsanancin ciwo ba zai ko iya rantsawa ba. Wai da sai janyo ya ɗauka da ƙyar ya buɗe idanuwansa ya yi dalin lambar ta cikin sa'a kuwa ta shiga. Kwance daga a falo Amina na yi mata tsifa tana kallon shirin tarkon ƙauna. Wajen tara saura wayarta ta yi Tana jikin caji ta dubi Safiya da ta ƙura wa TV ido. Ke 'yar ƙauye, 'yar baƙa ciro min wayata a caji. Yi sauri kafin ta tsinke na san ma Abdul ne. Kafin Safiya ta karo wayar ta katse. Salki Bili ta yi za ta miƙa mata wayar. Kiran ya ƙara shigowa a karo na biyu. Kallon sunan da ke yawo a fuskar wayar take tamkar a mafarki. Cek netwok ɗin jikin ta ya tsaya a hankali ta furta Kamal. Ta kai ta kalla agogo karfe tara. Ta ƙara duba kiran bai tsinke ba ta ɗago hannu tana irga tamkar wata zau tamkar wata zautacciya. Yau kwana bakwai da auren su yake kiranta a waya da wannan daren. Me hakan ke nufi? Ganin bata ta ɗauka ba ya tafi message kamar haka. Hey, I want to see you in my office tomorrow morning as soon as 9 a.m. Yana sendin ne switchin ɗin wayar tasa ya kifa ta a gefen pillow ɗinsa. Murmushin takaici Billy ta yi cike da mamaki take ƙara karanta message ɗin. Babban abin da ya fi damun shi shine tun bayan rabuwar su da Abdul bai kira ta ba kwata-kwata. To ko dai akwai abin da ke damunsa ne? Duk yadda inna tayi akan Abdul ya faɗa mata damuwarsa ya ki faɗa mata. Gashi ta sami sanin kuma da wasu kaya jins da riga. Ta daɗe bata gan shi da su ba ya ta sasu a gaba yana fama hawaye. Duk inda ta kai ƙololuwar tashin hankali inna ta shiga. Bata taɓa ganin abdulrahman a wannan yanayin ba. Shawara ɗaya zuciyarsa ke ba su bayan fitar inna idan wayarsa da niyyar kiranta sai ya ga message ɗinta ɗauke da kalamai masu sanyaya zuciya. Ajiyar zuciya ya tausayin ta ya kama shi da yanke shawarar saka waɗannan kayan ya je wajenta da su. Amma idan har ya sa tabbas yadda take da raunin zuciya za ta iya samun haɗata. Shawara ɗaya ce ya dakata da nuna mata waye shi a yanzu. Dole ne ya fitar da zai warware wannan kullum. Fyaɗe ya riga ya yi mata, ya riga ya aikata mummunan aikin da har ya mutu ba zai taɓa dana sanin aikatawa ba. Sannan babban tashin hankalinsa da tsoronsa yadda duk minti ɗaya soyayya take rasa a cikin zuciyarsa. Bilkisu ita ce bugun zuciyarsa, ita ce numfashinsa. zanu kuwa hawaye ya kasa daina ɓulɓula a idanuwanta, tunaninta duk ya tsaya da na sanin abin da ta yi a rayuwarta ta shiga yi tabbas haƙƙin iyayenta ne ya kawo da ita sai dai yanzu zuciyarta ta fi karkata akan shawarar da anti Bina ta bata bayan ta fitarsa akan ta mataki da shawarar da ta bata ɗin idan har bai bari ba to akwai hanyar ɗaukan fansa matukar bai daina kiranta da karuwa ba idanuwansa a rufe yake kamal amma ba bacci yake ba wajen ƙarfe uku na dare duk jiya idan yayi sa a rufe kyakkyawar fuskar Bilkisu yake gani da kyawun sura diri irin nata musamman ranar da ta zo kawo abinci. Washegarin Bilkisu ta yi masa kyau sosai duk da tsananta na kwanci a zuciyarsa. takumi Zara ta hada a bakin gado, hawaye na bin fuskarta. Tana jin masu ruwa a toilet ta san wanka yake, wato ya biya bukatar sa ya daga ba tare da ya ce komai ba. Babban abin da take da tambaya a kai ko shi ne, hanya tana gamsar da kamar yadda ya dace kuwa? Yadda yake sayar da ita abin na ba ta mamaki. Babu wani nishaɗi ko jin daɗi saɓanin su Teji. da sai ta yi da gaske suke saurara mata. Fitowa ya yi daga toilet ɗaure da tawul a kwankwaso jikinsa jike da ruwa. Hannunsa dauke da ƙaramin tawul yana goge kansa. Ko kallon ta bai yi ba fuskarsa tamfar bai taɓa dariya ba. Haka ya nufi hanyar ficewa daga ɗakin. A sanye ta kira sunansa Kamal bai amsa ba. Kuma ya juya ya kalle ta ba. Haka ya sa kai ya fice a ɗakin ko waiwaye. Cije leɓenta ta yi maimakon ta tashi ta yi wanka ta yi sallah sai kawai ta faɗa kan gado ta saki wani sabon kuka ga ruwa da ke ɓulɓula a jikinta saboda yadda kullum sai ta haɗa maganin mata da madara ta sha don ta burge sa amma kullum ba ta ganin alamar ma yana gamsuwa da ita. Kallon agogo ta yi bakwai saura kwata da sauri ta duro daga gadon ta faɗa tailor ta sakarwa kanta ruwa. Kamshin turare yake zuba yayi kyau iya kyau domin kayan da kamar yasa sun amshi jikinsa ya fito a angonsa daidai fuskarsa babu walwala yana kokarin sanya hula ta jiyo motsin fitowarsa dai saurin fitowa daga kicin har tana cin taɓi. Kallon yadda yake ɗaukar ido ta tsaya yi yayi kyau sosai wani kishi ne ya taso mata ganin ba shi da niyyar kula ta yasa ta haɗiyi wani mugun miyau barka da tashi ina kwana ko kallonta bai yi ba ya basar Kamar ba zai amsa ba sai kuma har ta mance ta gaishe sa, ya amsa da lafiya. Ya sa kai da niyyar ficewa ta dan gyaran miya am. Sweet ina zaka je ga breakfast na? ina ta ƙoƙarin karasawa. Kallon da ya watsa mata ya sa ya yi mata kwarjini ta sunkuyar da kai. Aka ce miki da yunwa na kana Ko ka ni na sa ki ki tashi ke min breakfast ne? Ko karuwancin za ki gwada min da safe ne? Wato kin sa min abin da zan ci in ji ina son kasancewa da ke. ki Zara, ya kira sunanta cikin ɗaga murya da ƙaraji, kar ki kuskura ki sako ƙannena a cikin wannan magana domin kaf zuriyar gidanmu da ta danginmu babu karuwai, babu wanda suke amfana amfani da hijabi suna cin zarafin addini. Wai don ta ce masa idan aka yi wa ba za ka ji daɗi ba. Babu wanda suke amfani da wata fuska saboda a ɗau hankalin jama'a. Zaro ido ta yi gaban na faɗuwa. Haɗiye maganar da ta yi shirin yi sai kawai ta ce zan fita zan je in gaida ammi da abi zan je in yi wa su biyu na fuban gajiya kina iya zuwa idan kin fita za ki iya biya wajen kwarta yin naki su biya miki bukata domin ni na gama wata hulɗa da ta danganci haɗa jiki da ke ina tsoro kar ma in ɗau cuta ya ja tsaki ya fice cike da takaicin bata masa lokaci sashen su ya nufa Zaune ta yi ta rasa abin da ke yi mata daɗi, sam ta mance da dankali da ta zuba cikin mai, sai da ta ma jin ƙaure ta zabura ta shiga kicin ɗin a tsorace. da zama da ta yi cikin motar tana ƙare masa kallo, ya ɗan rame mata daga jiya zuwa yau, sannan kallo ɗaya za ka yi masa, ka san yana cikin damuwa. Kallonsa take tana jin wani iri jikinta duk yadda ta kwana da mararin soyayyarsa. Da kafin safe soyayyar ta lulluɓe ilahirin jikinta da bargo ta mata mayafi. Turo baki tayi kamar za ta yi kuka. To ba kai bane tunda na shigo ma ba ka kalle ni ba. Balle ka yaba da kyawun da na yi. Duk ƙoƙarin da nake in haɗa ido da farin cikin rayuwata. Fitilar da ke haska min duhun da ya daɗe cikin rayuwata. Yar dariya ya yi. Good morning. Bakin space za mu je ka sauke ni sannan ka raka ni a ƙofar inda za mu yi lectures ka ji. Kallonta yana ƙarewa fuskar ta kallo, ta yi kicin kicin da fuska. Tafi suke kamar biye da su a baya. Bubbe ni fa kai zaka dawo ka dauke ni kaji kaga Ka ga ba zan hau motar haya ba tunda kai ka kawo ni. kaga ai kai ya dace ka zo ka ɗauki matarka. Murmushi Abdul To ai dole ne in dau abuna. Kada ki haɗu da wasu fataken da za su yi gaba da ke su je su cutar min da ke. Ya yi maganar da satan kallonta. Jikinta ya dan Nan nan ya yi sanyi. Komai kamar ya san da shi wani abu dangane da ita ne. dukan wasa biyu ne ta kai masa. Ka ji ƙawata sarkin zugi to shine Abdurrahman da nake baki labarinsa wallahi mugun san sa nake amma fa sometimes muryarsa takan yi min gizo da azzalumin da ya raba ni da martabata. Sosai classmate ɗinta sa suka yi mamakin ganin ta da sa ta dare a tamu sannan ta koma tana ta kwanta ta karasa inda ƙawar take zaune ta zauna ta. Bayan an gama lecture sai kalli kofar ya fito. Ya, fito Bilkisu da hannu ta shigo fuskarta a daure wannan karin ita ma ta kwafa glass ɗin a ido wani kululin bakin ciki ya tsaya mata a wuya lallai kamar wani sabon rainin waye ya dawo da shi daga hutun angwanci tab jin aiko in akan message ɗin da ya mata jiya da daddare ne za su kwashe Shiru Zara ta yi tana sauraron antinta har ta gama koro mata bayanin shawarar da ta bata Motsin kirki Zara ta kasa sai faɗuwar gaba da ciki ta faman yi fatfat. Zuciyarta na ci gaba da bugawa cike da tsananin tsoro da fargaba. ta nisa ta ce, Anti yanzu kina ganin hakan shi ya dace? Wallahi tsoro nake ji. ta Anti Bina fita yi, to so kuwa zauna ki yana kiran ki da karuwa kin ji? kwantar da kanki kada ki nuna masa komai, ki ɓullo masa ta bayan gida. ki dasa masa ciwon da ba zai warke ba har ƙarshen rayuwarsa kuma hakan zai sa ya yi laushi sosai. Allah anti, Kada mata kai anti bina ta yi haɗe da bata ƙwarin gwiwa ta ci gaba da dasa mata bama-baman da zai amfani da shi wajen karya ƙadarin Kamal cikin sauƙi. Murmushin ƙeta Zara ta yi ta share hawayenta. Anti na ke bala'i ce, ai ni haushi kika bani wallahi, duk wayenki duk yawon barikinki ki kasa ramawa. Murmushi Zara ta yi sai lokacin ta share hawayenta ta saki jiki suka ci gaba da hira tana mai yadda za ta bullo kamar Kamal mai kiranta da suna karuwa. Kusan minti arba'in da shigar sa ofis babu Bilkisu babu dalilinta. Minti minti yakan ji kamar motsin za a shigo amma ya ji shiru. Yanzu haka yanke shawarar kiran wayar ta kenan ta turo kofar ta shigo idan ta sanya da bakin gilas fuskar ta babu annuri sallamar ma a ciki ta yi. Cike da yanga ta karaso gaban tebul ta dire masa da niyyar ficewa ya dakatar da ita. "Na tura miki taksiya da daddare akan idan kin zo ki zo ina son magana da ke." Tun da ya soma maganar take sauraron su take karewa yadda yake maganar kallo cike da izza da isa yake yi tamkar wani yake Kamal kenan da za ka fidda bidiyon nan ni a yanzu kafin in fita ofis din nan da sai na fi kowa farin ciki da hakan ko ba komai za ka sauke min wani nauyi wanda ya dace in sauke shi na kasa. bismillah ga fili ga mai doki za ka iya turawa. Idan ka yi hakan don ka raba ni da farin ciki ka yana da aure ka raba ni da masoyina fine is okay dama ni kaɗai na zo duniyar ba kuma lallai sai na yi rayuwar jin daɗi a cikin ta ba amma maganar ka da ni ka gama amma maganar ka keɓance da ni ka gama har abada. Na tsane ka wallahi tana maganar muryarta na rawa Bugun tebul ɗin ya ya miƙe ya furzar da iska mai zafin gaske cike da tashin hankali ya shiga kaiwa da komawa cikin ofis ɗin amma muryar ta kawai ke masa yawo a kunne. Suna tare da Abdul ta ga tsayuwar motarsa cikin gidansu ya buɗe ya rufe hannunsa riƙe da waya ya nufi cikin gidan kallon Abdulrahman ta yi. Mu je Ostrich ina son cake da bread ba sai na shiga gida ba mu ɗauke hakan. You are with Ishmael come on my love ya kashe mata ido ta sakar masa murmushi sosai in bata yi farin ciki da zuwansa. Ai kuwa Bilkisu tana tare da Abdulrahman kila ma ta ga zuwan kamar in aika Amina ta kira ta ku gaisa ya amaryar da Sajiya. Lafiya lau Umma ta ce a gaishe ki ita ma za je jibi zan kawo miki ita ta wuni a nan. Amina ce ta shigo za ta wuce kicin da cups ɗin da ta ɗauko inda su Bilkisu suka zauna. Amina, je kira Bilkisu ta zo su gaisa da kamar. Sun fita da Uncle Abdul. Yanzu nan wai za ta siyo abu a wani waje. Kamal na jin haka ya san cewar ta ga ta gan shi plan ne wannan ta yi kawai sai ya cije leɓe. kada ki damu bari ai zan sake dawowa yanzu ma na ga wajen yanzu ma daga wajen aiki dake. To kamar a gaida min da amarya sai ta zo. To in bai miƙe jiki babu ƙwari ya fice a fana. driver da ke jikinsa na raba tabbas dole ne ya ɗau mataki akan kan yarinyar nan da wannan yaron da take so yake zuwa wajen ta Duk da yana masa kallon sani amma dai zai bincika ko ɗan gidan uban waye sai ya raba ta da shi. karfe tara na dare dadi ne a falon su Bilkisu yana tambayar ta inda ta samu Abdul ta yadda da shi ta damƙa masa dukiyarta. Cike da nutsuwa ta yi masa bayani tun daga farkon haɗuwarsa har ƙarshe, sai da ta gama ya ba ta da ta turo shi ya zo gida ya same shi, yana son ganawa da shi. dago fuska ta yi a rikici ta dubi Dadi, sannan ta san da kanta ƙasa. To Dadi insha Allahu ta ya shiga faɗuwa, haka kawai jikinta ya kama rawa. Umma da lura da yanayinta, ta san akwai matsala. Da asuba Abdul ya yanke wa kansa hukunci haka kawai ya ciro kayan da rabon da ya sa su ranar da ya mata fyaɗe. Haka kawai yake jin faɗuwar gaba. Ya ciro hulan Max din ya saka ya riƙe a hannunsa ya fito tamkar mallar lafiya. Riƙe da mukullin motarsa a ɗaki ya samu inna a tsaitsaye ya gaishe ta ya fice. A ƙofar gida ya tsaya ya juya baya ya kira wayarta da sauri ta fito. hannunsa riƙe da littattafai tana duba lokaci. Tana karasuwa ta gansa ta ya faɗi, ta watsa da takardun da ke hannunta da niyyar karata a guje, sai kuma ta ja ta tsaya tana kallon sa Shi ma kallon ta yake yana sanye da max zuciyarsa tamkar ta faso kirji ta fito. Hawaye ne ya wanke fuskarta. Kar ka ce min ka zo kofar gidan mu ka ɗauke mu kai yi min fyaɗe a karo na biyu. Ko ka zo ne ka tona min asiri a gaban masoyina. Ka sanar da shi bata min rayuwar da ka yi. Azzalumi na tsane ka, na tsane ka. Maganar ce ta makale da ya zare face mask ɗin ta yi tozali da Abdul. Jawab da baya ta yi ta na tsananin faduwa idan ta ya rikide sak irin na azzaluman da ya mata fyaɗe. Hawaye ci gaba da gudu a fuskar ta Waye ya ara maka kayan nan ka zo dai kai ban kwana da ni ka shaida min ka daina suna ko an nuna maka bidiyo din da aka yi min ne. Na tsani duk wanda ya ci amana ta Abdul. Ka ce min ba za ka rabu da ni ba wallahi din suka yi min. Ta durkushe a ƙasa tana kuka. Hawaye yake yi bata lura da hakan ba. Muryarsa ta tsinkayo yana faɗin ne na miki fyaɗe. Kamar ya dasa mata mashi ta ji ta ta miƙe, tana ja da baya.